وفكره نفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah kamu yau ashirin da tara ga watan rabiul akhir hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu talatin da bakwai kuma tara ga watan biyu miladiya dubu biyu da goma sha shida wannan shine majalisunmu na talatin da uku a cikin wannan littafi mashailul jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ناب الضمانني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه زام تاشا المسألة الثانية بعد المئة المسألة الثانية بعد المئة مسألة تأريد بيو أتشم مسألة لي قداء تدريد أشرين بتقش da malam ya tattara mana a cikin wannan littafi kuma yana yin bayani ne akan al'adu miyagu aƙidu miyagu ɗabi'u miyagu da halaye miyagu da mutanen jahiliya waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya tarar da su akan waɗannan halaye suke kansu an sha nana ta mana fa'idar yin bayani a game da irin waɗannan abubuwa ita ce a matsayinmu na masu imani musulmai mu kauce ma waɗannan mas'alolin kada mu zama mun koma mun aikata su sai ya zama mun dawo da jahiliya ta zama sabuwa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaka na akidin jahiliya da ɗabi'unsu da halayensu to wajibi ne musulmi da ya imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya nisance su sannan ana iya nisanta waɗannan miyagun halaye ne ta hanyar karanta su don idan ba a karanta ba ba za a san su ba Shi an san sharri sannan za a iya kauce ma sharri idan mutum bai san sharri ba zai iya ɗaukan sharri ya rika aikata shi zatansa alkhairi yake aikatawa shi yasa ne hikima yake cewa alimtu sharra la li sharri walakin li tawqihi wa man lam ya'rif sharra min alkhairi yaqa fihi ce na koyi sharri ba dan in yi sharri ba sai dan dan in tsara kaina daga sharri domin duk mutumin da bai san sharri ba ba zai iya bambanta sharri daga alheri ba to sai ya fada cikin sharri ya zata alheri yake yi sannan سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ينا فدي أشن حديث أثر سدى الإمام الدارمي لفتر إسنادي صحيح يكتوى كم من مريد الخير لا يدركه so nawa ne wani yana nufin ya alheri amma ba zai kai zuwa ga alherin ba makin ya bi hanya alheri sai je kama hanya sharri to wannan ita ce babbar fa'ida da ta sa ake bayani a game da waɗannan shi ma a Sheikh Muhammad bin rahmatullahi alaihi ya tattara mana wannan mas'aloli guda 128 shine za mu tashi akan mas'ala ta biyu. kun ga tafiya ta yi nisa اتهامهم لأهل الإيمان في نياتهم ومقاصدهم mutanen jahiliya sun kasance idan suka ga masu imani wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi sallam a wannan lokacin to sun kasance suna tuhuma su fi niyyatihim a game da niyoyinsu wa maqasidihim da manufofinsu sai su ci ba dan Allah suke bin annabi ba suna da wata manufa suna da manufa ko kuma su ce akwai abin da ake sama ne in an yi kamar yadda a ƙasan nan an riƙa yin haka wanda ya bi sunna ya shiga ƙungiyar izala farko-farkon nan sai cewa ana ba mutane shinkafa ko ana ba su kuɗi siyansu ake yi sai su shiga to haka ake ce masu habban annabi sallallahu alaihi wasallam a farko duk da an san irin wahalar da suke sha irin su bilalu me za a mai aka ba shi ya musulunta bilalu da wahala ya ta sha musuluntarsa Allah ne ya kaddara masa yana da sauran rai amma kona shi mai gidan shi ya rike yi da wuta wuta yake sa masa a hannu shi ya kafirce da annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dawo kafirci wuta ake sa masa a hannu mai gidansa umayyatu ibn khalaf shine mai gidansa sai ya sa masa wuta a hannu cewa ukfur bi muhammadi un fi dini kafirce ma muhammadu ka dawo addininka amma wannan bai sa bilalu ya kafarta ba annabi sallallahu alaihi a lokacin bai da abin da zai yi ma bilal ana kuna bilalu ana sa masa wuta a hannu amma yana cewa ahad ahad ahad wato Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne sannan ga gidan yasir matarsa umm sumayyatu da shi yasir da ɗansu, amma haka aka rika azabtar da su su biyun sai da suka rasa ransu da usa da yasir da sumayya sai da suka rasa ransu duka gabaki daya annabi sallama yana kallon ana azabtar da su ba zai iya musu wani abu ba sai ya zo wucewa sai ya rika lallata su yana cewa sabran ala yasir fa inna maw'idakumul jannatu ya ku yan gidan yasir ku yi haƙuri alƙawarin da Allah ya muku aljanna za ku shiga to duk irin wannan ne kuma sai a ce wai an ba su wai wai ba dan Allah suka ba Allah ba a suna da wata manufa to haka ake yi a jahiliyya kuma dama ka'ida ita ce duk mutumin da ba na kirki ba sai ya rika sai ya rika zargin mutanen kirki in zuciyar mutum ta lalace to sai ya ɗauka kowa haka yake shi ne mai hikima da yake cewa idza sa'a fi'ilul mar'i sa'at dhununuhu wa saddaqa ma yahtaluhu min tawahhumi wa ada muhibbihi li qawli udatihi wa asbaha fi laylin min ash-shakki muzlim shi idza sa'a fi'ilul mar'i idan aikin mutun ya mulana to sa'at dhununuhu sai zace zacen sa ma su munana in shi mutumin banza ne sai ka ɗauka ma mutumin banza ne shi yasa nan su ya hana mu zargin mutane kawai ka ce mutane sun halaka manzon su ce man qala halakan nasu fa huwa ahlakuhum duk mutumin da ya ce duk mutane mutanen banza ne ku ne to shi ya fi su halakewa shi ya fi su halaka shi ya fi su lalacewa a wata riwayar manzon da aka ce ya ce man qala halaka nasu fa huwa ahlakahum duk wanda ya ce mutane zai halakaku ne kowa wuta zai shiga to shi ya sa su suka shiga wutar kenan shi ya halakar da su ya lalata su idan zuciyar mutum ta lalace ba ta da kyau to shi ya rika ɗauka ma kowa ba mutumin kirki ba ne shi ya rika zargin jama'a sai wane ma kaza yake wane ma kaza yake yi saboda shi ba mutumin kirki bane to a jahiliya haka suka kasance suna yi tunda su dama ba Allah suke bauta mawa ba suna bauta ma gumaka ne kuma gumakan nan da ake bauta mawa ana da wata manufa ta daban to sai su ce ai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka karɓi musulunci a farko farkon nan ba dan Allah suka karɓa ba inda kowa ya san annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya taso talaka ne shi su kansa suna zarginsa da talauci suna zarginsa da maraici suna cewa a rasa wanda za aiko mana sai marayan abdulmuttalib ko marayan abu talib Allah ya rasa wanda zai aiko mana sai dai maraya hmm? laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ba a saukar da qur'anin nan an zabi wani babban mutum ba muhammadu ba a ɗaya daga cikin manya-manyan birane guda biyu makka da ta'if to sun kasance suna yin wannan shine ma ne yace ramyuhum atba'ar rasuli bi adamin ikhlas mutanen jahiliya bayan musulunci ya zo to waɗanda suke cikin kafirci har a lokacin sun kasance suna jifar mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam bi adamin ikhlasi suna cewa ba dan Allah sahabban annabi suke bin sa ba suna bin shi ne saboda wata manufa wa talabi duniya sannan kuma suna cewa duniya suke nema to annabi sama ai bai zo da duniya ba wanda ya ba annabi sama wahala ya sha a wannan lokacin kamar yadda muka buga misalai ko bayan annabi sama ya dade yana da awa lokacin da ya zo ya bar gari zai bar gari ya hijira to wasu daga cikin mutanen da suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbansa ai kwace musu dukiyoyin su akai masu dukiya ne su wasu su kuma barin dukiyan ma suka suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam to na za a ce neman duniya suke yi ai ba duniya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya bi manzo Allah sama a lokacin wahala ma yake sha azabtar da shi ake yi goma shi ake yi dukiyarsa a kwace suhai suhaibu ibn sinan ar-rumi sahabon annabi sallallahu alaihi lokacin da ya azama zai yi hijira mutum ne mai kuɗi amma tun da bai da dangi a cikin garin makka yin yadda ake cewa ai bako ne ya zo ya zauna a gari ya samu dukiya to da ya niyya zai yi hijira kafirai suka ji labari sai suka zo suka ce masa to ko dai tun da kudin nan dama ba da su ya zo ba kaji kamar su suka haɗu suka bashi ba ajo kuma aka masa aka tara masa ba kudin shi ne shi ne kayansa Allah ya bashi amma duk da haka suka ce tun da ba kudin nan ba da su ka zo ba sau da ka ce dai ka basu nan in ka ce za ka bi muhammadu in ko ba haka ba ka zauna in kana son kudin ka ka zauna in kana son dukiyarka ka zauna in ko ba ka son dukiyarka to ka je ka bi shi suhaib ya zaɓi ba annabi sallallahu alaihi wasallam to su ne fa irin misalan su mus'ab ibn umayr radiyallahu ta'ala anhu ya ta su matashi ne mamarsa haji irin hajiyoyin nan ne masu kuɗi tana ji da shi lokacin a garin makka sai dai wani ya ga riga a jikinsa ya je ya nemi ina ake sai da ita kwaikwaye shi hula shi yake fara sawa takalmi shi yake fara fito da yayi In yadda ake yi shi yake fara fitowa da shi amma da ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ranar da aka kashe shi a yakin uhudu kafanin da za a sa masa gagara yi ba da kafanin da za a masa mus'ab ibn umayr yadin da aka lullube shi da shi idan aka ja sama sai kafafuwa su bude in aka ja ƙasa sai kai ya buɗe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a jawo kan ya rufe sauran abin da kuma ya bari na sa to a samu wani ganye da suke ce masa izhir a lullube shi da shi to shine aka je aka samo ganyen al-izhir shi aka sassa masa a gefe a kafafuwansa da ganye aka rufe kafafuwarsa sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to yin wannan mutanen ne za a tuhume su a ce ba dan Allah take abubuwan su ba a ce duniya take nema ina duniya take ina duniya take amma tun da su manufar su ba mai kyau ba ce to sai su zargi wanda yake mutumin kirki sai su ce ai manufar shi ba ta da kyau haka ɗabi'ar mutumin banza take fa ajabahum bi qawlihi Shi Allah ta'ala ya ba su amsa su kafaran da suke zargin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Shi Allah ya ba su amsa ya ce ma alayka min hisabihim min shay binkicen al'amuranka binkicen al'amuran su ba akan ka yake ba ka bar mutane da niyoyinsu Allahu alamu bin nawaya wal maqasid shi yasa malaman mu suke cewa umirna an naf'ala biz an na'mala biz zawahir wa yatawalla sharair abin da aka umarce mu shine mu kalli mutum mu masa hukuncin abin da ya bayyana amma zuciya ka fasa zuciyar mutum ka ce ga abin da yake cin zuciyarsa to nan ba a samu ba shi yasa kowane mutum ana masa hukunci ne da aikin shi aiki shi ke bayyana abin da ke cikin zuciya idan aikin mutum ya bayyana shi ke nan sai a masa hukunci da aikinsa amma niyyarsa da abin da ya ɓoye a zuciyarsa Allah ya san wannan shi yasa malamai suka ce ai ba a gane tuban zindiki zindiki shine mutumin da yazo ya ce yana bauta yana bin Allah a fili amma a kuma gida shi kafiri ne a zuciyar shi kafiri ne amma a fili musulmi to ko ya ce ya musulunci ya zaka ka gane ya musulunta dama kafircin a zuciya yake a fili yana yin komai da musulmai za a yi sallah da shi kile shiga sahun gaba amma kuma a zuciyarsa shi kafiri ne in kuma ya je ya haɗu da waɗanda ba musulmai ba to za su je su haɗa makirci ga musulunci kullum ya za su yi ma musulunci ku tun gwila haka suke to in ya tuba ya za ka gane yasa malamai suka ce la tu'lamu taubatu zindiqi in ba in zindiqi ya ce ya musulmi ya tuba ba a gane ya tuba za ka gane ya tuba ba da ba can ba a san me yake yi ba zuciyarsa ya ɓoye abin da ya ɓoye amma aikinsa na fili yana nan tare da musulmi yana yi da su to shi yasa ya fi haɗari a cikin al'umma wanda zai zo ya bayyana musulunci amma a zuciyarsa kafiri ne shi a zu a fili musulunci yake amma a zuciyarsa yana kin musulunci yana yakar musulunci kaga yana da matsala saboda haka wannan ita ce mas'ala ta ɗari da biyu kafirai a farkon musulunci sun kasance suna tuhumar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka bi shi akan cewa ai su ba mai kyau bace ba su da manufa duniya take nema alhali kuma babu duniyan nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su da ba su bi shi ba su suke neman duniya amma ne sun zai da abin da zai ba wani har aka je fa madina fa za a je jihadi mutum zai zo ya ce ya bada da kanshi ya zama sojan musulunci amma zai da komai sai ya zo wajen annabi sun ya ce a saman masa dokin da zai hau ko raƙumi annabi sun ya ce la ajidu ma ahmilu kuma alaihi annabi ya ce wallahi ba ni da abin da zan dora ka akai ban da dokin da zan dora ka in za a tafi jihadi sai annabi sama ya sa an tara abin da za a tara haka fa aka yi ta rayuwa. haka aka yi ta rayuwa. to ya za ka yi wanda ya bi wannan mutumin ka ce masa duniya yake nema ka ga wannan mummunar nufi mummunan nufi ne shine ya jawo musu wannan tunanin المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة مسألولي يا دون قليس مسألولي قداشدة ta ɗari da uku da ɗari da da ɗari da biyar da ɗari da shida da ɗari da bakwai da ɗari da takwas duka a nan mala ya dunkule su shi yasa sai ce almasailu as والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة بعد المئة مسألة دريدة أكو دريدة هدى دريدة بير دريدة شدة دريدة بقي دريدة تقش duk da nan ya dunkule su a matsayin waje a waje ɗaya kagan mun yi sauran matsaloli ashirin ke yace kufruhum bi usulil iman dama wannan ita ce babban matsala mutanen jahiliya sun kafirce mutuwa sun imani abinda da shi aka hada imani to su duk ba su yarda da wannan ba sun kafirce mutuwa sun imani filas jin shekai waɗanda da su ne imani yake tsayuwa to mutanen jahiliya gabaki ɗaya ba su yadda da su ba ba su yadda da su ba Alkufu bil mala'ika mutanen jahiliya ba su yadda da mala'iku ba sun yadda akwai mala'iku amma imanin da suka yadda su da akwai mala'iku sai suna cewa ai mala'iku ƴaƴan Allah ne wal iyazu billah sannan kafirce ma mala'iku na biyu da suka yi sai suna cewa ai mata ne mala'iku sai su ce mala'iku matan Allah ne kai ƴaƴan Allah ne kuma mata wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashhadu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alu suna cewa ai mala'iku mata ne kuma yayan Allah ne amma su kuma idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani masalan dhalla wajhuhu muswaddan wa amma su idan aka ce an haifan ma ɗayan ya mace to ya shiga tashin hankali tun daga gona in gona ya tafi ko tafiya ya yi aka je aka kai masa labari cewa matarsa ta haifi mace to ya shiga tashin hankali ce kuma tun daga wannan lokacin zai fara tunanin ya zai yi da wannan yarinyar da aka haifa masa an haifan masa bala'i a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab ana sa'a ma yahkumun tunaninsa in ya dawo gida da aka ce masa an haifa masa mace a kuhu ala hunin to zai karɓe ta ne akan walakanci ya ci gaba da tozar tata am ya dussuhu hufi turab ko ko a'a zai je haƙa rami ne ma ya turbaɗe ta haka suke yi in an haifa ma mutum mace bai su. amma kuma sai su ce Allah ta'ala shi kuma 'ya'yansa mala'iku ne kuma mala'ikun nan mata ne عصاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا yanzu ku ya zaɓe ku ku ya baku maza shi kuma sai ya zaɓi mata ya riƙe mata shi yasa malamai suka ce duk mutumin da ya ce mala'iki mata ne to ya kafirta daga cikin lazimin imani tilascin imani da mala'iku wajibi ne mutum ya yarda da cewa mala'iku halittun Allah ne wala jinsa lahum ba su da jinsi ba maza bane ba mata bane sannan wala yatanashalu ba su haihuwa tunda ba su da jinsi ba su da haihuwa haka Allah ya halicce su sannan annabi sama ya faɗa mana cewa Allah ya halicce su daga haske ne hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khuliqatil mala'ikatu min nur وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم mala'iku an halice su daga haske ne su kuma aljanu an halice su daga wuta wuta wutar dalma wasu malamai suna fassara suna cewa ko a ce kamar wutar lantarki saboda ita ce take da tasiri mai ƙarfi a cikin sakon ɗaya sai ta wulga a cikin sukan ɗaya ta janya ran mutum ta zuce jinin shi ta zuce ruwan jikinsa ya mutu to suka ce suna jin da irin wannan wuta aka halicci aljanu amma dai mazan sama ya ce min na wuta kowace irin wuta ce dai wuta ce sannan wakuli ka adamu min wusifa lakum sannan aka halarci annabi adam alaihi salam daga abin da aka siffanta muku abin da aka siffanta muku shine min salsalin min hama'in maslul daga bakar ƙasa kuma mai ɗoyi an kwaɓa ta aka batta irin yadda 'yan ƙauye in za su gina ginin ƙasa suke yi su kwaɓa kasa a batta ta shekara to haka aka halicci annabi adam alaihi salam babanmu to kaga daga cikin imani da mala'iku mutum ya da cewa Allah ya halice su da haske daga haske Allah ya halice su sannan ba su da jinsi ba mata bane ba maza bane iyaka a babi na larabci balarabe yana mu'amala a harshen larabci Ƙur'ani ya sauka yana magana da mala'iku a matsayin maza amma dai su ba su da jinsi abinda dan ɗan adam ke da shi ne bambanta tsakanin namiji da mace to shi ba yi da shi in an haifi yaro an haka ce an haihu to ana duba gabansa sai a tantance gabansa na namiji ne ko gabansa na mace ne to mala'iku ba su da wannan Allah bai halicce su don haka ba sannan ba su ci ba su sha sannan aikin su da'a ga Allah ba su saba ma Allah ko na takwal daya ba su saba ma Allah Allah ta'ala ya siffanta su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba su saba ma Allah a game da abin da ya umarce su duk abin da Allah madaukakin sarki ya ce shi shi suke yi sannan ba su gabata Allah kafin Allah ya ce abu shi la yasbiqunahu bil qawl hum bi amrihi ya'malun ba su gabatar Allah si aiki kafin Allah ya ce yi. duk abin da Allah ya ba su umarni shi suke yi mala'iku to su kafirai na jahiliya tun a wancan lokacin su duk waɗannan dokokin da ƙa'idojin da alƙur'ani ya sauka da su annabi su sama ya bayanin mala'iku to su ba shaida da wannan ba su a wajen mala'iku mata ne kuma wani iyazu billah mala'ikun ma 'ya'yan Allah ne aqidar su kenan sannan wani iyazu billah suna cewa aljanu su ne wai asalin mala'iku sannan su kuma wal iyazu billah su mala'iku su aljanin su ne matan Allah kalmomin kafirci malam kafiri mahaukaci ne kafiri bai da hankali wa وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون فقال لا بام الأباري وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا kafirai sun sanya alaƙa tsakanin aljanu da Allah maganar da suke faɗa ita ce ai aljanu matan Allah ne su kuma mala'iku su ne ‘ya'yan Allah wal iyazu billah to shi ne Allah ta'ala ya ce wa za'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba sun sanya dangantaka tsakanin Allah da aljanu ولقد علمت الجنة حقيقة الجنو سن سن إنهم لمحضرون za a gabato da su gaban Allah ranar lahira a musu hisabi ba su da alaka da Allah madaukakin sarki Su wannan kafircin su na farko kenan bi usuli iman ba su yadda da mala'iku ba imanin da aka ce kai da mala'ika shine na farko kai da cewa halittu ne na Allah na musamman Allah ya halice su daga haske sannan Allah ta'ala ya sanya su ba su sabo sannan Allah ta'ala ya sanya su ba su da jinsi sannan ba sa ci ba sa sha shi yasa lokacin da Allah ta'ala ya aiko mala'ikun da za su zo su halakar da mutanen annabi lutu alaihi salam to da suka ci zango gidan annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim sai ka musu yana jin za su zo annabi ibrahim annabin allah ne kuma yana da dukiya yana da raƙuma da ya ji sun zo shi kenan kawai dan da na ya bada umarni ya ce a soke raƙumi ɗaya wanda zai soke raƙumi ɗaya ba ƙaramin mai kuɗi ba ne nawa ake sai da raƙumi raƙumi na da tsada shi a soke shi a zo a gasa musu aka gaso musu aka kawo musu aka aje ta gaban su ya ce ala ta'kulu ala ta'kuluna ku ci mana ala ta'kuluna ku ci bismillah mana sai shi sai ba su ci ba falamma ra'ayhum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa da ya ga hannunsu ya ƙi ya shiga cikin abincin shi annabi ibrahim alaihi salam sai ya tsorata na hun sai ya ji a zuciya shi bai yadda da su ba wajen samin humkhisa sai ya fara jin tsoronsu to ne sai da suka masa bayani suka ce an inna ursilna ila qaumi lutai ai mu ba ba ba kakka damu mu ba mutane bane iyaka Allah ya ba su dama su rikida su shiga irin ta mutum Allah ba mala'iku wannan damar suna shiga ta mutum amma ba sa mummunar shiga sabanin aljanu aljanu su suna mummunar shiga su zama kare aljani na iya zama kare Allah ba shi wannan damar zai iya rikida ya zama abin nan kare ta kare ya abin banza ne ya zama mage ya zama maciji amma su mala'iku suna zuwa ne da kama mai kyau sai idan Allah ta'ala ya ga dama zai karantar da wani kuma darasi sai a sa shigo wata kaba kamar hadisin da suka zo mala'ika ya zo a sigar kuturu da sigar makaho da sigar mai kura mala'ikan Allah ne Allah ya aiko shi domin ya gabatar da wani darasi amma asali mala'iku suna shiga ce mai kyau shi yasa mala'ika jibrilu alaihi salam idan zai zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai ya zo a siffar wani sahabi da ake ce masa dihiyatul kalbi sahabi ne kyakkyawa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin kyawawa to sai mala'ika jibrilu sai ya zo a cikin halittarsa a cikin sigarsa dihiya ya zo da safe yanzu yanzu nan misali kamar yanzu dinnan sai kuma an jima sai ya tafi kai sai a ga wancan ya tafi sai kuma duk ya zo da wasu kayan da ba shi wancan ya zo da shi ba sai sabon sa ah, kai ne ka je ka canza kala sai manzon sama ya kalle sai ya dariya sai shi zaka jibrilu ata fi suratihi ai malaika jibrilu ne ya zo a cikin surarsa yanzu yan gaske ne ya zo wancan kuma malaika jibrilu ne ya zo Allah ya ba mala'iku wannan damar to mutum ya imani da wannan to su ahlul jahiliya ba su yadda da haka ba sannan alkufur bin rusuli sannan sun kafirce ma manzanni sun kafirce ma manzanni yahudawa sun kafirce ma annabi isa kirista sun kafirce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam duk suna cikin mutanen jahiliya ba ku manta ba yahudawa lokacin da annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Isa ya zo sai suka ƙi yadda da shi suka makas, su fi shakkin bin eh فاختلف الأحزاب من sai suka fara saɓani wasu suka ce a ɗan Allah ne wal iyadu billah wasu suka ce a ai ɗan titi ne ma ai lalata aka aka haife shi suka kafirce to kafirce ma manzo ɗaya kafirce ma dukkan manzannin Allah wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi suna son su bambanta tsakanin Allah da manzansa manzanninsa shi yasa musulmai amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli ka'ida ta imani kenan la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzanni mu ce nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin a'a shi yasa da musulmi zai yi takassaba wal iyazu billah ya ce bai yadda da annabi Musa ba to ya fita musulunci ko ya ce bai yadda da annabi Isa ba to ya fita daga musulunci ya fita daga musulunci hatta a ɗau wani annabi a riƙa nuna kamar bai da bai da ɗan daraja daraja annabi ya hana mu annabi sai ce la taqulu ana khayrun min yunus ibn matta kan ku ce ni na ci annabi yunus dan matta annabi yunus wanda Allah ta'ala ce fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idh nada wa huwa maqzub amma duk da haka Allah ta'ala shi annabi da sama sai da yace kada ku bibita ni kuna cewa ni na fi annabi Yunus ibn Matta kada ɗayan ku ya ce haka annabawan Allah dukkaninsu suna da daraja a musulunci suna da matsayi shine ai ita ce hikimar da ta sa Allah ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani dan mu san su sai da ya ambata mana annabawan annabawansa guda ashirin biyar ya faɗa mana su a wuri ɗaya sai da ya ambaci guda goma sha takwas a wuri ɗaya Allah ya lissafa guda goma sha takwas ya lissafo su ɗaya bayan ɗaya sannan ka je ka nemi sauran bakwan a cikin kuma ƙur'ani sun ma suna nan sannan wasu aka yi ta maimaita mana sunansu kama annabi ibrahim alaihi salam sunansu ya maimaitu da yawa kama annabi musa alaihi salam sunansu ya maimaitu da yawa a cikin alƙur'ani annabi nuhu alaihi salam da sauran annabawa wajibi ne musulmi ya imani da su kafirce ma manzo ɗaya kafirce ma dukkan manzannin Allah ne idan mutum ya kasassaba ce bai yadda da annabi ɗaya ba to duk bai yadda da sauran ba la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba mu bambanta wani daga cikin manzannin Allah dukkanin su mun yi imani da su to me ake ake nufi da imani da su kai imani da su a matsayin cewa dukkanin su Allah ya aiko su zuwa ga al'ummatan su amma ba a ce ka bi wani daga cikin su ba wanda ya wajaba ka bi shine annabi sallallahu alaihi wa sallam ko annabi Isa alaihi salam da zai dawo to zai zo ne ba a matsayin annabi ba zai zo ne a matsayin mabiyin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa yahkum bil qur'an zai yi hukunci ne da alqur'ani alkur'ani shi littafin da annabi isa zai amfani da shi kenan ba injila zai ɗauko ba sannan wa yu'minu bihi ba'dul yahudi wasu daga cikin yahuda za su yi imani da shi sannan wa yaqtulu al-khinzir duk inda alade yake annabi isa zai kashe shi sannan wa yaqtiru saliba duk inda kuma yake annabi Musa annabi Isa zai balla shi sannan annabi sama ya faɗi inda annabi isa zai sauko da garin da zai zo duk Allah annabi sama ya faɗa mana to wajibi ne yin imani da wannan amma ba a ce ka zo kuma ka ɗauki wani annabi ka ce shi za ka bi ba a'a shari'o'insu ga baki ɗaya an goge su shi yasa malaman mu suke da ka'ida ta shan uman qablana ba ka ɗauko shari'a waɗanda suka gabace mu kai aiki da ita sai idan ya kasance shari'an nan tasu ta dace da tamu ba ta ci karo da wata ƙa'ida daga cikin shari'o'inmu ba eh wa shar'u man ata min qablina lana ma lan yukhalif shar'ana shari'o'in waɗanda suke kafin mu in ba su saba ma shari'o'in mu ba to shari'o'in mu ne za mu yi aiki da su yanzu ba za ka je ka ɗauko cewa ai annabi musa annabi annabi annabi annabi yusufu alaihi shala ai ai ai ai iyayensa guda biyu da baban shi da babarsa da yan uwansa su goma sha ɗaya sun masa sun masa sujada ba ha wannan shari'ar man qabla na ne amma an shafe ta shan'u man qabla na ce amma an shafe ta sadaka ba ba yi ma wani sujada a cikin musulunci nan sama ya faɗi karara ya ce lau amiran ahadan an da li ahadin la amartu al mar'ata an da li zawjiha da har zan ce wani ya ma wani sujada to sai in ce mace ce ma mijinta saboda matsayin miji a wajen mata amma manzon sama ya ce lau harfu imtina'in limtina'in ba a yi ba babu da a ce a kaddara irin yadda kake cewa a ce eh, a ce gani to ba a ce ba sannan alkufur bil kutubi sun kasance suna kafirce ma littafan Allah a jahiliya sun kasance suna kafirce ma littafan Allah ba su imani da littafan Allah ba me ake nufi da littafan imani da littafan Allah imani da littafan Allah shine mutum ya yarda da cewa littafan da Allah ta'ala ya ba manzanninsa to dukkaninsu tabbas shi ya ba su duk da cewa waɗannan littafan an canza su an musanja su an bata su amma kai da cewa asalinsu daga Allah yake asalinsu daga Allah yake attaura daga Allah take kuma an ba annabi Musa ita injila daga Allah take kuma an ba annabi Isa ita azzabur daga Allah yake kuma an ba annabi Dawudu alaihi salam shi to mutum ya yarda da wannan amma baya cikin imani bil kutub sai ka je ka buɗe a taurayo ka ce ita za ka yi aiki da ita kamar yadda ake karanta ma mutane zabura a abin nan ake karanta wani littafi wasu sunan shi zabura a zaure wannan bata ma mutane lokaci ne wannan zaburar da ake na farko tambaya ta farko ita ce waye ce ita ce zaburar ma sannan na biyu an goge ta in ita ce ma an goge annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana a madina sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu yaje khaybar yaje khaybar unguwa ce ta yahudawa sananniyar unguwa an san an yaki da waɗannan kafiran na yahudu a shekara ta bakwai annabi sallallahu ya kore su to kafin wannan lokacin wata rana sai sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu sai yaje khaybar da yaje kawai sai ya samu wata takadda ko wasu takaddu sai ga sai kawai dama ya iya rubutu da karatu sai ya karanta sai ya ga wasu abubuwa sai ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo yana cewa manzo Allah salama ya rasulullahi ga wani abu na karanta a cikin at-taura yi daidai da abin da ke cikin alqur'ani sai na Umar na magana annabi sallallahu alaihi na fuskar na canzawa dama wa kana idza an ughi fa zalika fi wajhi in annabi abu bai masa ba to a fuska ake ganewa annabi sallallahu alaihi fuskar shi na canzawa sai na umar ya gama bayaninsa manzon da su ne ce a fi shakkin anta ya umar a fi shakkin anta ya umaru yanzu umar tana cikin shakka ne a game da abin da na zo da shi na alkur'ani har ka je ka ɗauko wani littafi wata takarda ka ce ta daidai da alkur'ani irin qur'ani ce yace ce laukana musa hayyan ma wasi'ahu illa tiba'i wallahi da annabi musa na da rai to shi ma ba zai ba a taura ba sai dai aji taura ya zo ba alkur'ani to na sha yin wannan gargaɗin sai ka ga matashi ya zo yana wai yana comparative studies sai je ya ɗauko bible wai yana karanta yana yana bincike a cikin bible ko bai san komai ba a cikin qur'ani kuskure ne waɗanda suka cancanta su karanta bible domin su ga ɓannan da ke cikin bible kuma su da'awa da shi su ne masu ilimi wanda suka san ƙur'ani da sunna ba kawai shi nan ka iya turanci shi nan sai ka ce kai ka fara comparative study akan eh, abin nan addini ba shi nan mutum ya je ta kwaba ya je ya je foma musulunci ya ja ma musulunci wani abin da sai an daɗe sannan a iya magance shi sannan ba aikin kowa ba ne ba a ce kowa sai wannan ba in an samu wasu takaitattun mutane sun ba da rayuwarsu za su yi wannan sun isa sadaka ba daidai bane mutum ya zo yana bude a injila shi yasa ko ko bible aka baka kyauta ka ka ansa bai da wani amfani ko ka ajiye ba zai maka wani amfani ba inda kai ba malami bane me za ka yi da bible renin wayau ne ka kirista ya zo ya baka kyautar bible ya rena ka kai baka masa tallan musulunci ba shine zai maka tallan kafirci renin wayau ne akwai wata rana zan yi wata tafiya na shiga mota shi ke nan sai muka haɗu da irin 'yan jehova din nan irin matan kiristocin nan masu da'awa tana bin ɗariƙar jehova ne hanzun su jehova ko siyasa ba su shiga ba su siyasa su suna ganin siyasa abai kyama ce duk abin duniya ba su shiga wasu su ma wanda suke zurfi a cikinsu ko takalmi ba su sawa nan kawai sai ta zo ta fito da irin pamphlet din nan sai tana rabawa a cikin mota tana mimmiƙuwa sai ta ba shi ne ce ba zan ansa wai me yasa ba zan ansa ba ce ba abin da zan yi da shi in karanta mana in karanta ce me zan karanta a ciki na ce ba abin da zan yi da shi ba na da buƙatar sa wai in karanta mana dai in ji na ce a ai na san abin da ke ciki Wani ne ke ciki na ce kiristanci ne a ciki ta ce to daidai da haka in karanta na ce a ni ba da shakka akan abin da nake yi na yadda da abin da nake yi kamar yanzu ne nan na za mu tafi na faɗi garin da za mu na ce mata na ce za mu tafi garin nan shi nan sai yanzu zan shiga motar nan sai a ce motar garin nan ce na shiga yadda nake cikin nan sai wani sai zai ce min in fito ga wata mota can in shiga kina jin zan yi kuma ba garin da zan je ba za ta je kina jin zan je ta ce a ce to haka niki shi ba ni da bukata shi kenan ta kyale so da ni na ɗauka kamar renin wayau ne kirista ya gamu da kai waye zo yana maka tallar kiristanci balle har ya gayyace ka waye ce ka zo wani abu nashi in dai kai baka jawo shi ba to shi bai kamata ya ja ka ba so daga har wasu suna alfahari wai su yan uwan kirista ne wannan ya bala'i ne wallahi bala'i ne ka ce kai wanda ya zo ya yaƙi addinin ka a duniyan nan a cikin kana maganar duk wannan abin da ake ƙasa ɗaya da ake zaune da kirisu muna zaman da su ne amma zaman doya da manja ake magana gaskiya ke amma kowa ya san ɓallar da kiristoci suka ma musulunci a duniyar nan wanda ko ba za mu taɓa yafewa ba a ɗauko tarihin crusade sun sanya ai musulmai nawa suka kashe musulmai nawa suka kashe mana sannan suwaye suka zo suka kama mana mulkin mallaka ba kiristoci ba ne suka raba mu da addininmu suka raba shugabanninmu da addini suka karɓi ƙur'ani suka ba mu tuta suwaye suka yi wannan kiristoci ne suwaye suka bin makarantunmu da sunan orientalism istishraqi suna fatar da ɗaliban jami'a su ne duk da sunan kiristanci aka yi waɗannan sun yaƙe mu sun zubar mana da jini sun yaƙe mu a ƙwaƙwalwa sun yaƙe mu a komai mutum ya je ya karanta tarihin yadda aka yi wa musulunci a spain wannan spain ɗin da kake jinta sai da musulunci ya shekaru kusan 800 a spain kusan 800 musulunci ya a spain musulunci ya shiga spain tun zamanin sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala an tun zamanin sayyidina muawiya sayyidina muawiya ya rasu a shekara ta 160 sai shekara ta 60 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama to tun zamaninsa tun zamaninsa aka je aka aka aka bude abin nan aka bude andalus ta dawo hannun musulmai spain tun zamanin sayyidina muawiya dari ibn ziyad tabi'i ne shi ya shugabanci wannan wannan wannan ayarin rinjinar da suka je suka aka musuluntar da spain ta dawo hannun musulmai sannan aka sake jaddada ta bayan wasu shekaru a ƙarƙashin abdurrahman dahi to daga ƙasashen ƙasa ce ta musulunci gaba da baya sannan kafin musulunci ya shiga spain ba kiristanci ake yi ba maguzawa ne su sunan asalin garin su shine asalin sunan garin andalus larabawa ne suka canza masa suna sai suka ce andalus amma asali fandalusiya ne da fa'u fandalusiya wasu kuma sun ce bandalusiya ne da ba'u suka musulmai su garin musulmai ne musulmai suka musuluntar da maguzawan andalus shekaru da shekaru amma yanzu musulmi bai ma san spain ba sai an yi magana kwallo an faɗi club sannan ne san sunan spain to musulunci haka ya zauna malamai malamai malaman da za ka lissafa su waɗanda suka fito daga wannan yankin na musulunci ba su da iyaka da ka ji an ce ƙurɗubi ƙurɗubi ba ɗaya ba ƙurɗubobi ƙurɗubi ƙurɗubi ba su da iyaka malaman malaman to daga can ciki wannan ƙurɗubar kamar abuja ce yanzu kamar abuja ba ita bace abuja ya babban birnin najeriya kenan ko to haka ba ta zauna a matsayin babban birnin spain musulunci shekaru 800 da wani abu ba musulunci ya yi amma kiristoci suka rika yanka musulmai a wannan shekarun na ƙarshe duk da shugabannin musulmai a lokacin sun lalace sun shagalta da yada da'awa daga cin abin da ke ja musulmai su shiga bala'i akwai kin yada da'awa in ba a yada da'awa ana shiga ƙauyuka ana musuluntar da mutane to bala'i zai abu sannan sarakuna a wannan lokacin sun shagalta kawai ba abin da suka iya sai sha'a su sha giya su kiɗe-kiɗe a yi musu waka abin da kawai suke yi kenan to shi yasa kiristoci suka shigo Spain daga Faransa wannan Faransa da kuke jinta Faransa da Ingila tsofaffin tsinannu ne yi eh mana ai tsinannu ne su suka shiga suka je suke wannan abin so so daga imani da littafan Allah baya nufin mutum yanzu ya dauko a taurawa yana koya ko ya dauko injila yana koya ko a koya mushi zabura a'a in akwai wasu bayanan da ƙur'ani ya dauko su bayanai ya faɗa mana daga cin abin da ƙur'ani ya tabbatar mana akwai a cikin attawa wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal ayna bil ayni wal udhuna bil udhuni wal anfa bil anfi was sinna bis sinni wal juruha qisas qur'ani ya faɗa mana haka wannan yana nan rubuce a cikin attawa to baka bukata kuma sai ka dauko attawa ka zo ka yi sannan al-i'radu amma a anillahi sannan sun kasance duk abin da ya zo daga Allah suna kau da kai daga barinsa ba su bin abin da Allah ya ce a yi komai Allah ya ce a yi to su ba wansu da shi sun kau da kai ilimin ma ba za su koya ba inda ake wa'azi ba za su ji ba makarantar ba za su je ba inda ake faɗin Allah ya ce ba wansu da wannan wannan dabi'a ce ta mutanen jahiliya ranar da musulmi ya gari sati guda ba yi da inda yake zuwa ya ji karatu baya jin karatu baya zuwa makaranta baya buɗe littafi to wallahi ya koma jahiliya ya koma jahiliya sannan kuma irin waɗannan musulman su ne matsala ga musulunci tun ƙurayen jahilai kuma wasu daga cinsu wai har tara wasu suna musu bayani jahiliya tara jahilai abin ban takaici jahili first class sai zai tara wasu jahilai su ko ban san kilas su ba yana musu jawabi yana musu bayanin addini kaga sun yi kasake suna sauraron wawa na ma addini ƙarya to da shi a cikin wannan amma ranar da mutum yake zuwa karatu to duk abubuwa za su kawarware masa wallahi ba abin da yake gyara al'umma fiye da karatu da Allah a cikin iliminsa ya tabbatar akwai wani abu da za a gyara al'umman nan da shi to da ya ba annabawa fiye da ilimi da Allah ya ba su wannan abun fiye da ilimi amma sai zaɓi da annabawansa da manzanninsa da baki ɗayansu ilimi suke zuwa da shi ilimi suke zuwa da shi su karantar da mutane da shi ake canza mutane ba canza mutane da wani abu fiye da karatu su daga idan al'umma ta ƙi karatu to shi ce nan ta yadda ta mutu aljahalu la ta haya alaihi jama'atun kaifal hayatu ala ya dai izrila ba wata al'ummar da za ta rayu da jahilci duk al'ummar da ka ga jahilci ne a danta to ka ɗauke ta matacciya ba inda za a tafi da ita a duniya ita ce a baya sannan a lahira kuma ita ce a ƙarshe ƙarshen kuma shiga wuta ke nan sannan alkufur bil yawmil akhiri mutanen jahiliya sun kafirce ma ranar lahira ba su yadda da akwai lahira ba ba lahira su a wajen su kawai kawai su a wajen su za a rayu shi ke an gama rayuwa ba mutuwa ba hisabi in ma an mutum ba hisabi duk musulmin da yake jin haka cewa a ci gaba da rayuwar duniya kawai ba lahira shi ma zama dan jahiliya التقذيب بلقاء ita ce mas'ala ta 108 suna ƙaryata haduwa da Allah domin dama duk mutumin da bai da lahira ba ba zai yarda da akwai haduwa da Allah ba domin sai an je lahiran za a hadu da Allah kowa kuma ya ga sakamakon abin da ya aikata in alkhairi mutum ya aikata tabbas zai to waɗannan guda shidan suna cikin usulul iman ga baki ɗaya mutanen jahiliya ba su yadda da ko ɗaya daga ciki ba sun kafarce musu sadaka Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu daga komawa jahiliya Allah ya sa mana san addinin nan ya ƙara mana san shi a zukatanmu Allah kuma ya ba mu ikon koyan sa mu aiwatar da shi yadda Annabi sama ya zo da shi wannan shine abin da zai tsiratar da al'umma al'umma ta koyi addini yadda Annabi sama ya karanta babu jaye-jaye babu ƙare-ƙare babu shigar da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai karantar da al'umma ba sahabbansa ba su karantar ba tabi'ansu ba su karantar da wannan abun ba to da wannan ne kuma al'umma ta aikata shi a aikace to shine zai sa mutane su ci nasara kuma rayuwarsu su ta canza kuma su samu albarka duniya da lahira Allah subhanahu ta'ala ya sa mu yi haka Allah shi taimake mu Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana rayuwar mu yasa ta zama mai albarka sallallahu sallam wa baraka ala na Muhammadu wa alihi sahbi ajma'in assalamu alaikum wa yaushe annabi isha zai dawo kuma a wani gari zai sauka zai dawo zai dawo ne idan dajjal ya bayyana so daga kaga ba a ce ka jira shi ba shi annabi isa zai zo ne a lokacin da duniya ta lalace da shi da mahadi mahadi da annabi isa alaihi za su yi zamani daya haka annabi sama ya faɗi a hadisi sahihi za su yi zamani daya kuma su za su haɗu su biyu su kashe dajjal to ka kai ba ka jira annabi isa ya dawo ba in kuma ka ce kana son sai annabi isa ya dawo sannan za ka ba allah to ka ga mutum sai ya ga dajjal kenan dajjal ko manzon sama ya tsoratar da mu cewa allah bai jarrabi musulmai da wata musiba babba kamar dajjal ba shi yasa ce da yana da rai dajjal zai bayyana to shi zai mana yaƙi da shi amma idan dajjal ya bayyana annabi bai da rai annabi sun ya ce fa kullu wahidin minkum hajiju nafsihi kowa sai ya ji da kansa to ne lokacin da zai sannan annabi isa alayhi salatu wasallam zai bayyana ne a dimashku siriya wannan siriya da kake jin ana ta faɗa a ciki a hadisi sahihi ya faɗi cewa ana annabi isa alayhi salam zai bayyana ina jin na taɓa baku labarin kwanaki ko an yi shekara nake jin ko biyu ne wani ya zo wai shi ne annabi isa a nan garin fa wai shi annabi isa ne har waje na sai da aka kashi muka zauna muka zauna da shi wai shi ne annabi isa ya ɓata mana lokaci kawai a banza a wofi ya hana mu yin abin da zai amfane mu a rana wallahi baki wuli wa annabi isa ne shi ɗandu danin banza abubuwan suna da ban mamaki ko kunya zai ji fa yanzu kai annabi isa ya ce kwarai ya mun haka da kai hausa da hausa yake magana ai bata da kake ganin ta kuma har yanzu an ce min yana na akan wannan haukar tashi har yanzu nan fa ilori ne fa eh, oshun kai oshun state ne ko dan oshun ne ko oshun state ɗan jihar oshun ne kaga bai rage shi ne annabi isa shi to kai wai kana da baba ya ce yana da baba na ce ko ah. yana da baba kuma fa ko shi ne annabi isa <laughs> malam ne hukuncin wanda yana da aure kuma ya yi zina da matar aure kuma malin la'akari da hadisin da manzo Allah su ya ce a jefa mai auren da ya yi zina haka yana nufin idan ba a tsayar masa da haddi ba Allah ba zai gafarta masa ba kuma ba zai shiga aljanna ba a'a idan ya je ya tuba ba wanda ya sani Allah zai iya gafarta masa akwai asbabul maghfira da yawa akwai abubuwan da suke jawo Allah ya gafarta ma mutum saboda ba za ka shiga tsakanin Allah da bawansa ba in mutum ya sabo to ka bar shi da Allah in an yanke masa hukunci a duniya to wannan hukuncin da aka yanke masa a duniya shine hukuncin da za a masa da a lahira annabi sama haka ya faɗi duk mutumin da aka masa haddi a duniya to shi kenan an masa hukuncinsa in ko ba a masa haddi ba to a bar shi da hukuncinsa sai ya je lahira in Allah ya ga dama ya gafarta masa in kuma Allah ya ga dama ya masa azaba Allah yana da hanyoyi da yawa da yake mu'amala da bayinsa kai ba za ka shiga tsakanin Allah subhanahu ta'ala da bayinsa ba in ya ga dama sai ya gafarta masa mutane ko mutum ne yana likitan dabbobi yana kula da lafiyar dabbobi to malam akan kawo mai karnuka da aladu yana kula da lafiyar su shin ya halasta ya rinka kula da lafiyar su ko ya kori waɗanda suke kawo su alhalin gwamnati yake ma aiki to anan yana da haɗari dai asali asali malamai sun yi saɓani akan duba lafiyar waɗannan dabbobin akwai malaman da suke ganin babu laifi ai halittun Allah tunda manzo Allah sallallahu ya ce laula annal kilaba ummatun min al-umami la amartu bi qatliha ba da dan karnuka suna cin al'ummatan da Allah ya halitta ba to da sai in ce din da aka kare a kashe shi amma nan bai samu mu kashe kare ba to tunda bai samu mu kashe kare ba to dan kai a matsayin ka na likitan dabbobi ka duba shi suka ce ba laifi bane wasu kuma suka ce a'a ai tunda bai halatta a ci su ba kuma bai halatta a yi kiwon su ba ma domin kiwon kare bai halatta ba kiwon alade bai halatta ba haramun ne a musulunci haramun ne mutum ya aje alade a gidansa ko ya aje kare na ba su abinci sai dai in kare ne na gadi ko kare ne na gona to wannan shine na daban amma haka nan kawai saboda ko haka nan kawai saboda gayu sai mutum ya zai aje kare a gidansa wannan haramun to nan a takaicen ni abin da zan ce shine mutumin da yake likitan dabbobi babu laifi zai iya duba waɗannan dabbobin musamman kuma gwamnati yake ma aiki zai ce ne ba zai duba wani kare ba in asibitin shi ya buɗe ya ce to shi ba ya duba karnuka ba ya duba aladu shi kenan sai raguna da tumakai da awakai da shanu da kaji to kaga wannan ya fi amma na gwamnati ba yadda ya iya in an kawo masa ya zai yi da su ba yadda zai yi da su sanya zobe a yatsan kafa da mata suke yi ya halasta ya halasta mana suna yan ado ne ba abin da ya hana su ya halasta su sa zoben su da suka ga dama su sa zobe inda ya ado ne za su ma mazajen su ba hana su ba ba akwai munduwa ma da suke sawa ba ya ka qur'ani ya ce wala yadribna bi arjulihinna li yu'lama ma yukhfina min zinatihin kasu rika sa mundaye kuma suna tafiya ana jin karan mundayen munduwa a warwaran kafa ko to kar je su sa su kuma fito waje amma dan mace ta sa ma mijinta ya gani ya ƙara san ta wannan ba laifi bane haka ma aka fi so a yi babu abin da ya hana wannan wallahu ala na'am sun huda hanci sun huda irin masu huda hancin nan ko <laughs> masu huda hanci su sa zobe ba wani nufin da ya zo ya hana su su huda su sa nan. ya ka dai kar su rika sa kuma su fito waje in za su sa su sa kadi in ado ne fa amma kai wannan ado ne <laughs> ne kama da kaman bagaya suke ko ka gane bagaya ai wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba kuma shi nan <laughs> ba gane to su ne amma babu nassin da ya zo ya hana gaskiya ni ban san shi ba cewa su huda hanci shi ko sa wani na kunna ma wanda ya tabbata mata ana musu har gashi nan annabi sallama yana hudu ba ya faɗi cewa mata su suka fewa a wuta yace su sadaka bilal radiyallahu ta'ala anhu ya shimfida mayafin lullubinsa sai suka rika jefa kayan adansu sai da aka sarraha sai aka ce min aqratihin wa khawatimihin suka rika cire ɗan kunnayensu suna ajewa sun ba da sadaka sai mace sai ta cire zobanta sai ta jefa ta ba da sadaka ka ga na kunna wannan ba wata damuwa a game da shi dama aslan اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته